Likita-likita da ke ci gaba da abkuwa wadda ke da alaka da rigingimun fulani makiyaya da kuma masu gonaki musamman a kudu maso gabashin najeriya na ci gaba da ɗaukar hankula an tabbatar cewa rayuka da dama sun salwanta sakamakon waɗannan rikice-rikice waɗanda ba kudancin najeriya kaɗai abin ya faru ba har ma da arewacin ƙasar yanzu dai maganar da ake yi a baya-bayan nan ita ce rigimar da ta faru a jihar enugu inda aka samu wantar rayuka da dama da kuma jikkata wanda ya haifar da tarurruka da gwamnonin yankin guda biyar suka yi da kuma sarakunan gargajiyar yankin musamman a jihar enugu sai gashi wasu al'ummomin jihar sun bayyana matsayinsu na cewar ba sa bukatar fulani makiyaya ci gaba da yin kare kaina a yankin wannan yana cewa ne yawancin lokuta fulani da kan bi kauyukanmu ƙauyukanmu da bindigogi da sauransu kana kuma da cin zarafin matayenmu da hakan ba ma goyon bayan yin burtali muna bukatar fulani su bar yankin namu shi kuwa wannan ya ce um, I'm John Gabriel actually uh, um, yace in ka tambaye ni zan ce maka a'a ba ma bukata dalili shine dukkaninmu 'yan Najeriya najeriya ne don haka ba ma bukatar wayewa dabbobi hanya su kadai a gaskiya ba daidai ba ne shi kuwa wannan ya ce ni suna cibozu wannan hanya da gwamnati zai ne shanu mu ba maso ba ma so eh mutane ne sun kashe mutane sun lalata abinci to sai dai kuma an samu wasu al'ummomi daga jihar Ibanyi waɗanda a baya-bayan nan suka bayyana cewa ba sa bukatar Fulani su bar yankin nasu illa dai kawai a samu maslaha I think they have to come into a dialogue between the Fulani herdsmen and the other party involved to sit down for both of them to come out with starting I mean, ni a nawa ra'ayi ya kamata a zamna tsakanin Fulani da manoma domin a shirya wasu alƙawulla da zai kai ga samun zaman lafiya su ma dai a nasu bangare fulani makiyaya ga abin da suke cewa ne sunana alhaji gida da sabbi ni ne shugaban ypl na Yohin kudu maso gabas muna ganin hanyar burtulin nan shine hanyar da za a samu zaman lafiya a ƙasar amma in kuma an ce ba zai zo ba sai a nemo wani hanyar da za a kawo wanda za a zaman lafiya tsakaninmu da mutanen da muke tare da kuma duk wani abun da za a yi duk dokan da za a yi kada sai an nemi ra'ayin mutane in har mutumin ya ce abun ba zai yi ba kada sai kirkiro mana hanyar da nuna lafiya matsalar hare-hare da ake zargin fulani makiyaya da kaiwa ya yi kamari sosai a kasar inda masu lura da al'amura ke ganin idan ba a tashi tsaye ba to yanayin ka iya kawo rashin zaman lafiya a sassan kudu maso gabashin kasar a baya dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya da aniyarsa ta kawo ƙarshen hare-haren da ake zargin fulani da kaiwa ga al'ummomi hukumomi inda ya umarci babban Sufeto janar na 'yan sandan kasar da kuma babban hafsan kasar da su kawo ƙarshen lamarin lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal najeriya